kamar yadda ma rahotanni ke cewa wasu 'yan barandan siyasa ne a jihar Taraban ke shiga unguwanni da kuma sako-sako domin siya ko kuma daukan hotunan PVC wato katin zaɓe inda masu kan bada tukunci ga ma ta bakin wasu shaidun gani da ido da suka nemi a sake sunayensu. Diga shekaran zuwa zuwa yau wasu gungun 'yan siyasa suna bi gida-gida suna ba da dubu da ɗaya na basu katin zaɓe suna ɗaukan hoton shi ba mu san wani manufa ne suke da shi ba. ku kuna badawa? A mu ba ba amma mun ga wanda suka bada shine muke jan hankali ga su ma su kiyaye sabila da ba mu san me za su yi da katin zaɓen ba. Mun kaga wanda na gani na gani da ido na. Kai ba ka bada ba? A ni ba zan baya ba. Hakikanin gaskiya abubuwan da yake faruwan nan da idona ni ne shaida na gani katin zaɓe za a zo a kira a tambayi sunanka da wani numba a jikin katin ɗin a ɗauki hotonka a ɗauki naira dubu ɗaya baka. Yanzu suka zo da ƙarfi suke ko ko a kuɗi ake bada? Ba sa yi da ƙarfi amma da yake ba sa bayyana manufansu a dalilin hakan mutane za su ga kan ba wani abu ne ba don sun ba da numban zaɓe in katin da yake botaskar nasu don a ba su dubu ɗaya ga yanayin da ake ciki wani zai karba. Yanzu haka mato ne kungiyar makiya a jiya suka farga tare da daukan gabarin wayar da kai makiyaya a ruga. Khalid Muhammad Wiba, PRO na Sabitar Fulako, John da Jam, Travis da Mu abin da muka yi mun dauka da Fulanin dajin nan ba mai kati ma gaba daya. Mun ɗauki all sixteen local government mun bi every ardo kowa ya tabbata yana da katin zabe. First kafin a san me za a zaba. Kowa da abin rayinsa amma mun bi mutane ko ina yanzu duk Fulani suna da katin zabe. Mutum ya sayar da katinsa ko a bashi kuɗi ya bada kati wannan ba zai yiwu mun mun riga mun yi gargadin wannan kaman wani gargadi kuke wa fulani da muka su da katin su kar su zai da katin su mun riga mun yi gargadi kar ka yi kuskura ka sai da katin ka don kuɗi ka sai da katin ka ka sai da inkin ka ne to sai dai kuma ta bangaren hukumar zabe INEC a jihar Taraba ta ce ko da yake kawo yanzu ba sanar da ita a hukumance ba to amma kotu ne ma ta ɗauki matakin wayar da kan al'umma Mr. fabian yamewanmi da ke zama jami'in wayar da kan jama'a na hukumar zaben ya ko gargadi jama'a ne ma da suke sa ido a wajen mu kan ba mu samu wannan rahoton ba tukuna amma ya rage ga kai eh, voter ka make sure cewa baka sai da ba baka sai da yancinka ba ya kamata ka zo abin kar ka sayar da su ko ka karba ka ba ma wani eh, katin ka mu kuma ba mu aika wani ya je karba katin pvc na ka hannunka a gida ba in kun ga wani abu haka sai ku gaya ma yan sanda su ne za su apprehend waɗannan mutane it's an offense for you to sell your voters card or to an saba ma doka because once an ce maka kar ku yi wannan abu kar ku yi so akwai eh, palliative measures abin police sun kama ka kana wannan abun ko da yake zuwa lokacin da nake hada hancin wannan rahoto duk kokarin ji daga bakin kwamin tsaro abin ko ya ci tura to sai dai ko wata majiya ta ce tuni ma wasu 'yan sa kai suka yunkuro domin bankado waɗanda ke da hannu a wannan badakalar sayan katunan zaben ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya